Assalamu alaikum ‘yan uwa masoya masu kallon mu da fatan kuna cikin koshin lafiya. ‘Yan uwa kamar yadda kuka sani dai kwanakin baya mun nuna muku yadda za ku tura data daga wayan abokinku zuwa wayan ku. To wasu suna yi min tambaya akan yaya ake tura na kati shi yasa na ce an yi bidiyo na musamman domin nuna muku yadda za ku tura na kati. Misali in abokinka yana da ɗari biyu zai iya tura ma hamsin ko naira ɗari. ta cikin katinsa ba tare da na bata muku lokaci ba mu je nuna muku yaya ake yin wancan abun amma don Allah kafin mu je kullum kamar yadda muka saba in kai sabo ne ko in ka manta baka danna mana subscribe ba dan taimaka ka danna mana shi mun gode da fari dai kafin ka tura kati daga wayan abokinka zuwa wayanka akwai wasu abubuwan da ya kamata abokinka yana da su misali kudin da ke wayansa sai ya haura naira hamsin and then kuma sai yana mtn poles in baya mtn poles to ba zai turo ba misalin abokinka baya mtn poles sai ya koma mtn poles kafin ya turo ma and then akwai default pin misalin baka taba turawa ba akwai pin na fari 000 ne sai ka canja pin din kafin ka tura misali yanzu a mu je mu canja pin din sai mu nuna muku yadda ake turawa misali fari in bai taba tura ba in ya shigo misali zai zo filin kiran na aka hanyar guda biyu ne kar ku damu duka biyu zai nuna muku shi zai zo ne danna star 600 ɗari shida kenan sai star default pin ne 000 ne sai ya sa 000 sai ya sa star sai yanzu ya sa pin nasa wadda yake so don zai tura kuɗi yana ringa sakawa mu yanzu misali mu sa 5566 sai ya sa star sai ya sake sa 5566 bayan ya sa haka sai ya danna ash bayan ya sa ash sai ya tura yauwa bayan ka tura za su turo ma wannan sakon hello your pin has been changed successfully thanks for using mtn za ka ga za su turo ma message sai ka zo ka danna kan ok bayan ka danna kan ok to yanzu pin naka ya zama ready kina za ka ka tura za ka ka tura kati zuwa daga wayanka zuwa wayan abokinka to yanzu misali an je nuna muku balance na akwai mtn sim card a waya nan guda biyu yanzu misali amu duba balance a sim 1 a sim 1 kun ga a sim 1 namu kun duba da kyau 0.17 ne babu ko biyar a ciki duba da kyau to yanzu misali mu je mu duba a balance namu na sim 2 a sim 2 namun kun duba da kyau 281 ne to yanzu za mu tura kuri daga sim 2 zuwa sim 1 to misali in ka zo turawa za ka zo ka danna numan da zan danna yanzu nan kawai in ka shigo sai ka danna star 600 star sai ka sa phone number da yake so ka tura yanzu za mu sa phone number mu da ke sim 1 sai ka sa star bayan ka sa star sai ka sa misali nawa kake so ka tura mu yanzu misali mu tura da biyu da hamsin sai ka sa star to sabon pin ne ka sa yanzu shi za ka sa yanzu misali mu sa pin da muka sa 5566 sai ka sa ash bayan ka sa ash sai ka tura sim da kudin yana kai misali mu tura yawa kun ga you transfer 252 yanzu haka kudin ya turo kina saman kunga da kyau za ku ga turo message congrat yawa abun nan to misali mu je mu nuna muku sakon da sun turo mana kunga ko congrat you have received 250 airtime from ga number ga pin da na canja sun turo min abun nan sun turo min message din to yanzu misali mu je mu sake mu duba balance din domin ku tabbatar abun yana aiki yanzu misali mu duba sim 1 namu da zo babu ko biyar kun ga ɗari biyu da hamsin din yanzu ya zo gashi nan to mu je mu duba a sim 2 namu din kuma kun ga da ɗari biyu da tamanin da ne amma yanzu ya dawo talatin da ɗaya to da min na ce muku hanyoyin guda biyu ne yanzu ha mu je mu nuna muku ɗayan hanyar ya shi kuma yake yi shi kuma in ka zo za ka danna numban da zan danna yanzu ne misali za ka sa star seven sai ka danna ash sai ka tura yauwa bayan ya nuna ma wannan fuskan sai ka zo ka danna one transfer ya tamna ka enter recipient number sai ka sa phone number ka misali sai ka sa amount nawa kake so ka tura misali mu sa tun da gudawa za mu yi sako ma nawa ne yauwa sai ka sa pin to yanzu ka sa pin ka tura to kudin zai tafi duka duka yan nan ne muka zo karshen bidiyon don Allah kara manta na ringa danna mana subscribe da like mun gode sai mu sake saduwa bidiyo na gaba wassalam